بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na birrul walidai mafhumun wa fadail wa adab a Hakam, fi dawi kitabi wa sunna na fadilatu shaykh sa'id bin ali bin wahab al-hatami rahmatullahi alayh bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga gaba da karatu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu ya gafarta musu ya musu rahama Allah ta'ala ya sa kan yafi nan a gare shi. waɗanda iyayensu ke raye Allah ya raba su lafiya Allah ta'ala ya ba su ikon yin nagarta zuwa gare su muna roƙon Allah ta'ala ya sa littafin ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na uku gabanin nan yana ba wa ‘yan uwa haƙuri da Allah kowa ya sa face mask ɗin sabo shi ne ka'idan karatu a nan masallaci a yi haƙuri na sama da lokaci yana da takurawa yana cikin al'akadu bil asbab mu yi abin da za mu iya wanda ya fi mu muna haɗawa da addu'a sai Allah ta'ala ya kare mu gaba ɗaya irin waɗannan cututtuka ɗin ne ba iri na ko irin ka ake ji da muke cikin zango na lafiya ko na karfi ba dattawan da muke mu'amala da su masu shekara saba'in ko tamanin ko tasa'in waɗannan su ne irin abubuwa da ake tsoro sai a yi ƙoƙari a ɗauki dukkan matakai na al'akhazu bil asbab sai kuma a bi bayansa da addu'a dukkan abin da ya fi ƙarfin ɗan adam ko fi ƙarfin Allah ba kuma duk abin da aka roƙi Allah Allah ta'ala yana taimakawa a cikinsa yau za mu tashi a darasi na uku sati da ya gabata saboda yanayi na aiki ba na nan ban samu an yi karatu ba sai a yi uzuri lahadi mai zuwa ma mai iya yiwa ne ba zan samu yin karatun ba insha Allah amma na yi magana da shi dan uwa director general shugaba shi malam kabiru kabo in Allah ya kai mu asabar mai zuwa zan yi karatun asabar don ina fatan asabar da yamma ina cikin garin abuja so next week sati mai zuwa insha Allah asabar za a yi sati na sama kuma sai mu ga yayi na kasance so da aka dan uwa da yake darasi asabar din insha Allah za a roke shi zai mai da nasa ranar lahadi ni sai ne a ranar saran asabar din insha Allah ta'ala so ina ga ya fi sauki da ai asarar karatu din ko eh, so da aka insha Allah sati mai zuwa asabar ne ba lahadi ba kuma mai iya yiwa na sati mai zuwan ne kadai sai kuma abin da hali ya yi gaban allah ta'ala ya kai kwanakin mu na biyu kamar da na bayani sati da ya gabata takardu da aka raba a darasin farko akwai matsala da bugu da yawa a yanzu an kara bugu wasu kwafi na farko 500 ne na yanzu 500 ya zama 1000 sai dai waɗanda na yi bayani sati da ya gabata suka karba don ba zai hada yanzu mutum ya karba ba don wannan bugu shi ne mai kyau waɗancan nan akwai kurakure da ɗan dama a cikin nan kuma an takaita kurakuren matuƙa da gaske ah, so za ka duk wanda bai samu ba in Allah kuma ya kai karatu na gaba in akwai rabo za a samu ƙarin wasu wasu daga cikin takardun an bai a bangaren mata za a raba musu sha Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu ci gaba da darasinmu na birrul walidai yin nagarta da kyautatawa zuwa ga mahaifa wato mahaifiya da mahaifi ko uwa da uba ko kuma umma da abba kamar yadda ake faɗa bisa ga al'adu kala-kala darasi na ƙarshe mun tsaya a kan daidai idan muka tsaya na'am mun wuce wurin eh ok to gara wannan ina ga zamu tashi akan karan Allah walidai ne. yau muna wata na Rabi'u Sani hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari da da arba'in uku nawa ga wata yau sha shida ga watan Rabi'u Awwal hijira shekara ta uku, insha Allah ah. rabi'u sani wata na ke kenan ba eh, wata na hudu shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku za mu tashi a kan tsarin na za ku walidai gabanin nan mun yi magana a kan birrul walidai min hannun muhimman. biyayya zuwa ga iyaye na daga cikin mafi muhimmancin muhimman abubuwa wato in ka tara abubuwan da suke da priority a rayuwa gaba ɗayansu to a saman su gaba ɗaya to biyayya zuwa ga iyaye shi ne wato daga cikin muhimman ababe shi a saman muhimman ma yake wa a'zabil kuma iya daga cikin mafi girman ayyuka da ake kusantan Allah subhanahu wata'ala da shi duk mutumin da ke so ya kusanci Allah Allah ya yarda da shi Allah ya sa shi a aljanna daga cikin mafi tsunkin samun wannan shine biyayya zuwa ga iyaye wa ajalli sa'at kuma iya cikin mafi girman sa'o'i obedience zuwa ga Allah in kana kirga nau'ukan biyayya zuwa ga Allah biyayya zuwa ga Allah to nagarta da kyautata wa iyaye na daga ciki wa aujabil wajibat kuma iya cikin mafi wajibcin wajibai idan ka tara wajiban gaba daya to wajibin wajibi shine biyayya zuwa ga iyaye wa uquqi himamin akbaril kaba'ir sannan muzanta musu da cutar da su ta kowane bangare iya daga cikin mafi girman kaba'iran zunubai zunuban da ke halakar da mutum tun a duniya Allah ya fashe masa albarka wa asba'il jara'im sannan iya cikin mafi nunin sabon Allah in aka tara sabon Allah to muzanta wa iyaye na cikin wanda suka fi kowanne muni wa ashba'il muhlikat kuma iya cikin abunda suke halakar da mutum take magabatan mu suna da ɗabi'a in aka ga mutum komai nasa yana lalacewa sai a ce to ko dai bai rabu da iyayensa lafiya bane in aka ga mutum komai yake ci gaba yake sai a ce kai wanda da alaman ya rabu da iyayensa lafiya akwai matar da take mun tambaya wani lokaci akan halin da mai gidanta ya shiga wanda ni na san shi kuma mutum ne mai mutunci ya shiga jarrabawa mai muni a rayuwa komai ya taba sai lalace cikin magana sai ke ce mun wato malam in ba da mun san shi kyakkyawan sani cewa ya rabu da iyayensa lafiya ba ai zakan farko sai a ɗauka ta bai rabu da su lafiya ba amma duk wanda ya sani ya san ya rabu da iyayen lafiya to sai ake mamakin ya yi samu jarrabawa haka saboda bisa ga ɗabi'ar magabata in duniya ta rikirkice wa mutum komai ya sa a gaba zai lalace sai ce to wannan fa alaman bai rabu da iyayensa lafiya ba rabuwa da iyaye yana da tsanani yana da zafi da raɗaɗi amma in aka rabu lafiya kuma akwai ɗan relief a cikinsa akwai ɗan relief ya dai akalla an rabu lafiya amma mafi hatsarin rayuwa shine kana duniya kana raye ka rabu da iyayenka ba lafiya ba ko a ce mahaifiyarka ko mahaifi ɗayan su ya ba duniya yana kuka da bakin cikinka to al'amari ya lalace wa ɗan adam Allah ta ala ya kare mu lil adillati min al-kitabi wa sunnati as-sahihati as-sariha ala da'awi al-ati wannan dalilai na wajibcin bin iyaye da kuma haramcin saba musu akwai dalilai daga cikin alkitabu qur'ani wa sunna da sunna a sahiha ingantattun sunnoni a sabiha wanda suka fito fili a fili suke ba bukatan bayani alan nahwi al-ati ga misalin da zamu ka daga cikin dalilan da ke nuna mana wajibcin kyautata wa mahaifa na farko qarana Allahu haqqal walidaini wal ihsana ilayhima bi ibadatihi subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya gama haƙƙan haƙƙin iyaye uwa da uba wal ihsan ma da kuma kyautata musu bi ibadatihi da bautansa in Allah ya kira bautansa sai ya kira kuma to aiwa iyaye biyayya a kyautata musu yana gwama tsakani Allah shi ya halicce ka amma idan ya kira haƙƙinsa a kanka bayan nan sai ce sai iyayenka shi Allah bauta ake masa iyaye kuma kyautatawa ake gare su ba a bauta musu bauta na Allah ne kadai subhanahu wata'ala yau idan babanka ya zo yace maka ka bauta masa ba za ka yi ba amma za ka zage shi a'a za ka aibata shi a'a za ka yi bakar magana a'a qur'ani bai yarda haka ba ba za ka yi ba amma kuma sai ka masa lafazi mai dadi ba za ka ce to ai kai mushriki bane a'a ba ka haka sai dai ka ce ya abati ya baba kaza da kace ayi in na yadda nayi zan me da kai a matsayin Allah na yi shirka kuma wannan kai Allah zai fara tambaya wannan tambayin da zai maka zai iya kai ka zuwa ga kusantan azaba ni kuma duk abin da zai kai ka ga azaba ba na san wato ko ka sai ka nuna masa cewa ka ki ne don inda kai ka taimake shi ne baba kaunar da nake maka biyayyar da nake maka da son ka da nake yi duk abin da kace ne in bai biyayya ga Allah ne na san zai kai ka aljanna zan yi amma duk abin da zan yi na san zai kai ka ga azaba ba ba saboda kauna ba zan yarda na yi shi ba don kin ne na cutar da kai to sai kana masa a maganar ba wai taurin kai bane hakan da kake taimakon sa kake yi kuma kaunar ta sa kake masa wannan din ba wai kiyayya ba kuma hakan ne in kamar biyayya ga sabon Allah din to wannan kuma zuwa ga shirka shi zai fara tafiya zuwa ga wuta to zaka rashin yin shi kake kubutarwa amma babu dama kai bakar magana a cikin haka ba dama yi izgiri ba dama ka jingina masa kalma mai muni Mafu, tsaye. kama shukura shukrahuma bi shukrihi kamar yadda Allah ta'ala ya zama godiya zuwa ga iyaye da kuma godiya zuwa ga Allah ya kira gode wa uwa da uba sai kuma ya kira gode wa Allah haka kuma ya gwama bautarsa da kuma kyautata musu wanda yake na maka bauta wa Allah da kyauta wa iyaye abinda bahaushe ke cewa wai dan juma ne da dan jummai sannan gode wa Allah da gode wa iyaye shi ma kaman jamilu ne da jamila yadda ba shi ke cewa akwai Hassan da Husaini ko so yadda ka san Hassan da Husaini aka haife su to haka waɗannan su ma suka zo umarnin zuwa gare mu li'annahu al-khaliq wahda saboda Allah shine mai halitta shi kadai wa qad ja'ala al-walidaini as-sababa az-zahira fi wujud al-walad saboda Allah ya sanya uwa da uba mahaifi da mahaifiya as-sababa zahir dalili na fili karara fi wujud al-walad cikin samuwar da duk da ya san dalilin mahaifi da mahaifiya aka same shi ko ba a je ko ina ba kai ka san magana ta kare a wurin a ce dalilin su Allah ta'ala ya kawo ka duniya kuma in yau Allah ya jarbe ka ka taɓa haihuwa ka san hidima da ake ciki ko na ɗaukan ciki ko kuma na haifan ciki ko na tarbiyyar da za ka ƙara tausaya wa iyayenka musamman idan haihuwanka da aka yi shekarun na da yawa a baya lokacin ba su da mai shara ba su da mai wanke-wanke mahaifiyar ita a cikin wannan hali ɗin wani ma haihuwan gida aka yi babu wata hanya da ake iya sauwaka mata naƙuda. babu wani epidural da ake yi na allura ya sauwaka zafi babu shi kawai zafin nan madarar zafin take sha kuma ta gama za a zo a ɗauki reza a yanke mahaifa babu wani abu da ake yi mafiya yawan mu duka a gida aka haife mu ba asibiti ba Shi ne gaskiyar magana wannan zafin kadararsa babu wata allura ko wani likita ko wani nurse babu wani ruwa da za a daura mata na drink da zai sauwaka babu wata allura haka kawai tsabaran zafin mahaifiyar ka take وهذا يدل على شدة تأكد حقهما والإحسان إليهما cewa su ne sababin zuwan duniya yake nuni zuwa da tsanani da kuma ƙarfafa haƙƙinsu gare mu da kuma wajibcin kyautata musu saboda dalilinsu Allah ta'ala ya kawo mu duniya kuma duk yadda zamani ya canja duk yadda aka samu sauƙi a yanzu Daukan ciki yana da wahala goyon ciki yana da wahala haihuwa yana da wahala jinya bayan haihuwa na da wahala reno na da wahala in yaro ya farka a bacci baccin uwarsa ya kare daga lokacin babu ta ba bacci sai ya koma bacci in ya yi bacci ta yi in ya farka ta farka sannan babu ruwansa zai iya baccinsa a dare a ranar yadda yake so a dare ya hana ta bacci kuma haka za ta haƙura duk gida kowa yana bacci tana goyonsa tana yawo daga ɗaki zuwa ɗaki don haka wannan ke nuna mana tsananin girman haƙƙinsu da kyautatawa zuwa gare su ƙaunar a magana wa fi'ilan da aiki li'anna na umarminan muhabbati da waladi saboda suna da wani ƙauna zuwa gaɗa ɗa wal ihsan ilayhi da kuma kyautatawa zuwa gare shi fi hali sajirihi a lokacin kaskancinsa wa ba'atihi da rauninsa saboda rauni idan ya ji yunwa ba kuka yake saboda rauni idan ya ji fitsari haka yake a bayan mahaifiyarsa saboda rauni duk abin da ya dame shi baya faɗa sai dai ta kuka a rasa da ya dame shi a wannan hali su sun nuna wa ɗa ƙauna iyakar ƙauna duk abin da ake so su nuna masa na kauna yana cikin kauna na uwa da uba musamman ma uwa da duk lokacin da mutum ya waye gari kashi 99 cikin ɗari iyaye haka suke 99 cikin ɗari a duk wani kes ba a rasa wani exceptional real case haka ba a rasa wani abu da ya fi ta zakka amma kashi 99 cikin ɗari iyaye haka suke mahaifiyarka tana son ka fiye da yadda take son kanta yadda take son kanta tana son ka fiye da yadda take son kanta na biyu in duk duniya ta ƙi kai ta ba ta ƙi ka ba in kun kai goma wanda duniya ta fi ƙi ya lalace ya zama ko ɗan giya to ta fi son su a cikin guduka. duka in kuka yi wasa duk sai kai fada da ku a kansa shi kadai in kai kana da rikin asiri in baka masa wato bala'i kuma in kai dari bai ishe ta ba kuma a wurin uwa saboda kauna baka girma in ka kai shekara 60 ko 70 da furfurarka da jikokinka yadda take mu'amala da kai kana danyaye haka za ta mu'amalance ka ina za ka je zuwa ga hadiri ba ne ba ruwa za ba ina za ka je ka za ta hana ka fita shigo ana ruwa shigo kuma sai ta fitar ruwan sai ta dauko maka abun ita tafiyan dare a'a ba za ka tafi a dare ban yadda ba babu ba kuma a'a ba za ka tafi ba in kana da matsala ka bata addu'a in ta fara maka sai ka samu biyan bukatan ka manta da abin ba ta daina addu'ar ba har sai ran da ta da lokaci ai an gama biyan bukatan sai to ai ne ban sani ba ina ta addu'a ta ya za ka yi ka biya su لأن لكما من المحبة للولد والإحسان إليه في حال صغره وضعفه ما يقتضي تأكل الحق ووجوب البر waɗannan ƙauna da suke waɗa da kyautatawa tun yana ƙarami mai rauni yake hukunta ƙarfafa gaskiya na ƙaunar da suke masa da kuma wajibcin kyautata musu wata harima adina maratibin aza da kuma haramta wa shi ɗan mafi kankantan cutarwa mafi kankantan cutarwa ba a yi daɗa yi wa iyayensa ba sai sa magabata idan ɗa'uwa ta ce masa ibrahim zai ce na'am dalilin ɗaukaka sautinsa a kan nata sai je ta azumin nafila yana kafara ba fa bai amsa ba amsa wadda ya yi ya yi kuskure ya ɗaukaka sautinsa fiye da nata don haka ta ma adina maratibil aza mafi kankantan cutarwa duk abin da ka san noma ta how insignificant it is wannan cutarwar bai halatta kai wasu uwa da uwa ba duk kankantansa ko a kallon gida ne ko a magana ne ko a tunani ne ko a aiki ne bai halatta ba in ka zo gaban su a ƙasa ake zama ba a zama a kujera in suka maka magana sautinsu ya dace ya fi naka in suna magana ba a yanke numfashinsu sai sun gama in sun fi ka gaskiya ba ka musu sai dai ka ba da haƙuri in hankalinsu ya kwanta inda bukatan bayani daga bayi sai kai amma a wannan lokacin ko kai ka fi su gaskiya sai dai ka ce a yi haƙuri a yafe mini amma musu ba naka ba ne in suna tafiya kana bayansu in ka wuce gabansu sai dai don ka buɗe musu kofa ko don ka yi kofar gida ko kofar mota ko don wani bukata na wucewa gaban da ya kama amma ba wai kai a matsayin kaiwa na ba don haka cutarwa duk kankanta bai halatta ba wa huwa tabajjur tabajjur shine kamar rafu saut ko da ɗaukaka sauti ne a kansu ba a yi ba a ɗaukaka sauti kuma ɗaukaka sautin ka zo gaban babanka ko babarka an kira ka a waya ba za ka ɗaukaka sautin a gabansu ba kuma ba ka ɗaga waya a gaban su sai da izinin su baba gashi ana kira ga ko kuma baba ana kira wani ne an ban daman na amsa masa eh bismillah ka amsa ka kuma sai ka amsa nan ma ka takaita magana sakan biyar bakwai goma wani da Allah ya hakuri zan kira ka ina wurin mahaifina in na fita zan kira ka ina wurin babata in na fita zan kira ka in wani sako ne na gaga a na da ina jira sako fa gida oke to bari mu gama mun kammala zan zo same ka insha Allah kike nan ka ga magana aw ta'assuf min khidmatihima ko kuma ka kame daga musu hidima shi ma wannan cutarwa ne suna da wata bukata ka bi musu kana da halin yi to wannan akwai cutarwa idan mahaifinka na da bukata ko mahaifiyarka na da bukata musamman na abun da yake na wajibi na necessity magani wajen zama abinci tufafi dan kudin bukata ta yau da kullum waɗannan ababe babu sauki a kai in ka samu sai ka ba su musamman idan ya zama Allah ta'ala ya buɗa maka arziki fiye da su to a ta'afu bin khidmati ma kamewa daga kin taimakon su shi ma cutarwa ne idan kana da rufin asiri kai dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko manomi ne ko mai sana'ar hannu ne gwargwadon samun ka duk wanda ya ga mahaifiyarka ko mahaifinka ya gane cewa a'a lalle Allah ya rufa wa su asiri wa zajrihima bil kalima al sannan ba a san a tsoratar da su ko a musu tsawa ta kowane irin bangare ko musu kashe ne da wata kalma maɗaukakiya ko da ku abin da suka yi kuskure ne shirka ne zuwa ga Allah ba za ka aiki da kalmar ku ba ne, ko kuma kun lalace ba a yi ko za ka yi gyaran sai dai ka duba wata kalma mai sauki duba irin maganar da muka karanta sati da ya gabata mana ko karatu na karshe akan annabi ibrahim da babansa bai ishe mu darasi ba ai ya ishe mu in ka duba usulubin maganarsa yana zaben kalmomi da yake gaya wa iyayen kuma a halin shirkai suke Mafu, tayyib suna halin shirka wa ma'azalika yana gaya musu kalmomi masu daɗi amma kuma yana musu wasiya da nasiha don su gyara abu nasudin yadi ma kuma ba a so ka miƙa hannu zuwa gare su ta hanyar cutarwa ta kowane irin bangare shi sa malamai suka iya daga cikin rashin tarbiyya idan mahaifi ko mahaifiya na dukan ɗaya kare ba a karewa ba za ka rika tura hannun kana karewa haka ba ba ina nufin ba a turewa ba za ka kama hannun babarka don kafi da karfi ko kuma ka rika tura ka ba a'a sai dai ka gudu dukan ya mayewa amma duk abin da shafi ka kama hannunta saboda kai da karfi ka hana ta mai ba ko ka fisge bulalan a hannunta duk bai halatta ba iya cikin rashin ladabi in ka ga ba za ka iya tsayawa ba sai ka gudu ya zama duk inda kamar wani kofa za ka buɗe ka fita وقد جاء حق الوالدين مقرونا بإبادة الله عز وجل في آيات كثيرة حقيقة حق أواد أبا سنزو مقرونا أن بعما بإبادة الله عز وجل دبوتا الله ما يجير وانا دوكاكا في آيات أتكين آيوي كثيرة وانا سكي ما سيا وانا سكي أتكين آيوي ديوة أتفسيري ديوة ka duba ayoyin da Allah ta'ala ya magana akai wanda mun faɗi wasu kaman cikin suratul isra haka misali aya ta 23 da ta 24 da suratul nisa haka misali wa abudullah aya ta 36 misali da suratul an'am aya ta 151 misali irin waɗannan ayoyi idan ka duba su gaba ɗaya za ka ga irin usulubin da Allah yake mana magana na yi wa iyaye biyayya usulubin na daban ne wasu kalmomin ma ba ka ganin su a ƙur'ani sai abin da ya shafi iyayen babu inda za ka ga an maimaita su da wannan usulubi sai abin da ya shafi wajen kyautata wa iyaye da kuma nisantan cutar da su ba ka ganin wannan kalmomin ko usulubin a ƙur'ani sai a wannan wuraren kuma in ka duba tafsiran malamai musamman irin suratul eh, isra aya ta 23 da ta hudu ka duba tafsirin malamai da suka yi tafsirin ayar duba irin tafsirin ibnu kasir rahmatullahi alaihi ko fatuhul qadir na imam shaukani rahmatullahi alaihi ko abwaul bayan fi idahi alqur'ani bil qur'an na muhammadul amin gun muhammadul muqtar shankiti rahmatullahi alaihi ko aljami da aka min qur'an na abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alaihi in ko kuma tafsirin karimin rahman fi tafsirin karimin mannan na shiga gaban gudu nasiru sa'adi in ka duba uslubin kowanne za ka ga in ya zo maganan sharhan kalmomin sai ka ga al'amarin abin mamaki yadda Allah ya nuna haƙƙinsu da girman haƙƙin da kuma yadda ya kai matsuran a kyautata musu min ha ko azza wa daga ciki akwai maganar da Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wannan cikin suratul nisa aya ta 36 Allah ta'ala ya ce wa abudullaha fi'ilun amri ne ku bauta wa Allah wa la tushriku bihi shai'a. sai kuma wannan annahayu ne kar kuma tarayya da komai ku yi tauhidi kar ku yi shirka wa bil walidaini mahaifi da mahaifiya ku kyautata musu don Allah duba girman maganar nan wa abudullah ku bauta wa Allah da tauhidi wa la tushriku bihi shay'a kar ku shirka sai ce wa bil walidaini yanzu duk umurnin musulunci babu wanda za a hada da bautar Allah sai biyayya ga iyaye wannan bi sai na maka girman ba wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana ku bauta wa Allah kar ku tarayya da komai mamarka da babarka ka kyautata musu ai darajar biyayya gare su ta kai iyaka inda an gwama su da umarni da tauhidi da hani ga shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala girman ya kai iyaka bai fashe ku tsaye da ku bauta Allah kar ku yi shirka ku tsaye da sallah ko ku yi haji ba sai ce ku kyautata wa ku wa qala subhana kuma Allah ta'ala ya kara fada قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا wannan cikin suratul an'am ya 151 kaga Allah ta'ala yace kul kace ta'alau ku zo atlu ma harrama alaikum rabbukum atlu ma harrama alaikum rabbukum ku zo na karanta muku abinda mahaliccin ku ya haramta a kanku ku masu imani na farko yace Allah tushriku abu na farko da Allah ya haramta a duniya shine kar ku masa tarayya da komai kar ku yi shirka cikin bautan Allah an fa kira abin da aka haramta za a kira da sai aka kira na farko sai aka kuma kira umurni ga iya sai aka ce wa bil walidaini amma fa ko Allah ya haramta muku shirka ku kyautata iyayenku wato su iyayen ko mushrikai ne sai kun kyautata musu ko da mushrikai ne iyayen da sai musu ihsani idan iyayen ba su yarda da Allah ba ko suna bautar rana ko suna bautar wata ko me suke ba cutar da su babu zagin su babu aibata su na'am sannan kuma wajibi ne a kyautata musu da ciyarwa da tufatarwa da zaman wajen zama da kudin kashewa da kudin abinci da kudin magani da kayan sawa masu mutunci za a musu kuma in kana son su gyara kuskure ko su shirga sai da rarrashi ba wai da izza ba a'a da rarrashi ka zo ka nuna musu kai kana cikin damuwa ne in ba su yi imani da Allah ba ka zauna ka zubar musu da hawaye ka musu fadanci har su gane cewa in ba su yi abin da kake so ba kai ma za ka iya halaka so tausayin sai ya su saurare ka kuma da wannan sai Allah ta'ala ya sanya shirya a zukatansu wa qala azza wa jalla kuma Allah ta'ala ya kara cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana cikin suratul isra aya ta 23 wa qada kalman qada a wuri shine amara wa farada Allah ya yi umarni kuma ya farlanta Allah ta abudu kar abauta wa kowa illa sai shi iyahu shi kadai wa bil walidaini mamarka da babanka babanka da abbanka dadinka da mom ɗinka ihsana ka kyautata musu ƙololuwan kyautatawa sai Allah ta'ala ya ce imma ya bulughanna indakal al-kibara ahaduhuma aw kuma. idan ɗaya daga cikin su ko duka biyu kana tare da su zuwa kai shekarun tsufa girma ya kai iyaka abinda babanka ke zuwa yi a gona ko a kasuwa ba zai iya yi yanzu ba ko kuma babarka girma ya kama ta in da kalki bar a hadu kuma auki na kuma ko dukan su biyu Allah ya ce fa la taqul lahum uffin kar ka taba ce ko kalmar kir ba wai kawai sirrin ake nufi ba ni na gaji ko ni an dame ni ko ni an matsa ni ne ba a gaya wa iyaye duk ya shiga cikin wannan ko baba ka ce ka taimaka wa kaninka ni baba kin dame ni ba a fada wal iyadu billah kuskure ko da kana da uzuri sai ka nuna mata biyayya ba bakin ce ne kaza sai dai a yanzu a dan mun afuwa ba ba inda hali a dan rage daga abin da zan iya yi amma babu dama ka tsaya kana fada ni duk an dame ne waye ne ka ka san lokacin da kake hana ta bacci kana ciki ka san kayan da kake hana ta bacci ta farka a kanka a cikin dare sau nawa kai fitsari a gadon ta? sau nawa kai ba haya a jikinta a irin da da ba ma famfas ƙunzugu ake yi a rana ɗaya sai ka bata guda goma sha biyar kuma haka za ta wanke ta da mata aiki da hannunta ke wanke kashinta kuma ta shanya duk waɗannan fambas da faɗin duk ba daga baya suka zo ba da waye san su haka ake wanke ƙunzugun ake yi za ta tafi gidan aure ko biki sai ta cika jaka da ƙunzugu gabanin adada da kai sai an canja masa hudu ko sau biyar kuma a wancan shekaru haka suke girkin wasu ma sai sun yi surfe da hannunsu da hannu ake surfa masara a gida a dafa abinci markaɗe na kasa sai tumatir a gidan ake a nan suke markaɗa shi ta gama ta shirya a ku tafi makaranta kafin ku dawo ta share gidan ta wanke kayan ku kannan da suke tsumman goyo a wanke musu kunzugon a kula da su kafin ku da an gama abinci da safe karfe hudu sun sun shiga kicin ana yin dumame kuma wai an dame ka yanzu kai aka dama Allah ta'ala yake in ma ya bulugan ganna inda kalkibar a haduhuma au kilahuma fala ta kullahuma uffin karka fuskura ka faɗi wata kalma kamar tirku abin da ya kama da haka ko an dame ka ko ranka ya ɓaci wai har ma wani aka yi rashin sa sai zo gaban baba sa wai ransa ya bace ta bashi hakuri wala kan har kuma Allah yace karku musu tsawa a kowane hali ba ai wa iyaye tsawa wa qul lahumu qawlan karima duk maganar ku gare su magana ce ta mutunci da girmamawa ko a wani hali ne ko me suka maka kuma ko me suka miki? sai kin yi magana ta girmamawa da mutuntawa to Allah ji wata magana Allah ya ce waqfit jana az zulli, ji magana waqfit aya ta 24 a Isra waqfit ka saukar ma ga babarka da babanka zulli, fuka fukafukinka na humility na kaskantar da kai minar rahama kuma humility da kaskantar da ke da ke da jinkai da tausayi a cikinsa kana kaskantar da kan ba wai kana musu ne kawai a'a a cikin zuciyarka akwai tausayinsu da jinkansu saboda ka san wahalar da suka sha a kanka janaha zulli minar rahama kaskantar da fukafukinka na humility amma da tausayi a cikin wannan kana jin tausayinsu kana tuna hidimar da suka sha a kanka wasu fa iyayen gabanin a sanda aka musu sajiri sanda aka yanka jikinta kuma irin yanka na da aka ciro ɗan wata kuma fa a sanadiyar haihuwar matabar duniya ko a yanzu ko bayan shekaru illar haihuwan ya zama sanadin ta tattabar duniya da. kuma Allah ta'ala ya ce wa ƙurrabbiyar ma kama rabba ya ku yawaita cewa ya Allah ka musu rahama kamar yadda suka rene ina ɗan ƙarami wannan addu'a ce ta ƙur'ani mai muhimmanci iyaye ko suna raye ko sun rasu mu yawaita cewa rabbir hamhuma kama rabbayani sadira. rabbir hamhuma kama rabbayani sadira. rabbir hamhuma kama rabbayani sadira. ya Allah ka musu rahama ka yi jin kai zuwa ga babana da babana kamar yadda suka tarbiyyantar da ni suka rene ni rene ni ina dan karami yadda suka rene ni ina ɗan ƙarami Allah ta'ala ka kula da su haka rabbir hamhuma kama rabba ya ne sabira rabbikum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura kuma duk abin da kuke Allah san abin da ke zukatanku in ku na kwarai ne to wanda suke Allah biyayya Allah mai rahama ne gare su mai gafara ne wa qala azza wa jalla Allah ta'ala ya kara cewa a waɗannan ayoyin farko inda Allah ya hada bautansa ne da biyayya ga iyaye wa abudullaha wa la tushriku bi shay'in wa bil walidayni ihsana isra'i 36 ko kuma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidayni ihsana an'am 151 sai kuma wa qabara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni cikin isra'i aya ta 23 da ta hudu har ma da ta biyar ta ka ga dama kaga sai duka anan bautar sa yake hadawa da kyautata musu dan a nuna maka girman kyautatawa wa qala azza wa jalla a wannan kuma sai inda ya gama godiya gare shi da godiya gare su da yace anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir anishkurli anishkurli ka gode mini in ji Allah wali walidai ka kuma ka gode wa mamarka da babanka ka dube da Allah ya jera waɗanda za ka gode wa Allah na farko babarka babanka ko Allah na farko babanka babarka haka ya jera su a li wali walidai ka ka gode mini bai fata ma summa walidaika ba bai ce sai daga baya ba a ka gode mun ka gode musu kuma ilayyal masir zuwa gare ne za ka koma in ka gode musu ka gode mun na sani in ba kai ba za ka zo ka same ni wannan zai zama cikin suratul lukman aya ta goma karshen aya ta goma sha hudu mai farkon aya wa wasaina al-insana babu insana a wurin babu wannan ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن يوى وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي البصير كاغا أنن يا جرا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا wannan ma akwai muhimmin abu a wurin shine ka duba yadda Allah da ya tashi magana haƙin iyaye sai ya ce yayi wasiya kalmar fa wasiya ita ce mafi girman kalmar da ake ba su umarni da ita a ƙur'ani. yanzu mafi girman abin da Allah ya umarce mu shine kalimatu taqwa amma hatta taqwa Allah wasiya ya mana min babin misal wa zai bani misali hatta taqwa wasiya ne misali dai a ƙur'ani, kawai wasiya na taqwa ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله cikin suratul nisa'i aya ta nawa zai zama 131 ko karshen 131 kaga sai Allah ya ce, wasaina wa laqad wasaina alladhina utul kitaba haqiqa mun yi wasiya ga wanda muka basu littafi a yahudi nasara wa da ku ta kula ku yi takawa zuwa ga Allah sai aiki da kalmar wasiya to a nan wajen iyaye ma sai ce wa wasainal insana mun yi wasiya ga mutum da uwa da uba hamalatku ummuhu wahanan ala wahanin babarsa ta ɗauke shi rauni kan rauni wa fisaluhu zuwa yayansa shi amaini a cikin wata 24 a cikin shekara biyu kenan wa isaluhu fi amin an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir ku gode mini iyayenka kuma da kai kanka zuwa gare ni za a dawo ku ka gode mun ka goye ka gode wa iyayenka wa wasaina akwai karin wasu a qur'ani na iyayen wa zai iya kawo mun su wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu kurhan ووضعته كرها وحمله وبساله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنأمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأنا سورة جنة سورة الأعقاب آية نوى آية قوم شابير جزاك الله خيرا akwai wata ko babu Wace ke wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wannan zai zama wata sura kenan an ka buɗa ta nawa aya ta bakwai ko takwas a wannan zai na ta hudu <laughs> so muhallin shahid duka nan wa wasaina ne in ka ɗauki na farko cikin luqman wa wasaina al-insana biwalidayhi amalat ummuhu wahanan ala wahanin wa bisaluhu fi amai aya ta sha hudu sai ta haka wa wasaina al-insana biwalidayhi amalatu ihsana hamalatu ummuhu wahanan kurhan wa wada'ahu kurha wannan kurhan shine tafsirin wahanan Wahalar na sha hudu a lukuman da kurhan na gara a haka suna fassara juna ne ba su ta ɗauki cikinsa rauni bisa rauni kurhan kuma shi ne ƙi bisa ƙi saboda cikin na tare da su yana wahalar da su wani lokaci ba sa cin abin da suke so in ta ci sai ta hara wani lokaci mata rasa me yake masa daɗi akwai matan da fan suna da juna biyu sai sun je sun sheka tsayi, sun sheki tsayi. hankalin su ke kwanciya irin matan da wata sai ta ci laka ƙasa tukun na hankali take kwanciya saboda wani abu ne da ba a gane kansa sannan ta ƙarshe cikin an ka buɗin wa wasailar insana bi walidaihi a nan sai ce husna can ya ce ihsana duka ƙur'ani yakan zo da ibarori wato sigar magana kala kala ne don in wannan bai kama hankalinka ba wancan ya kama hankalinka duk waɗannan wawasai na guda uku a ƙur'ani Allah ta'ala akan haƙƙin iyaye ke magana amma akan biyayya gare shi wannan walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa kun an ƙulla. ita ya gaya maka a cikin nisa aya ta 131 shikenan dole ka kiyaye Allah ta'ala ya rufa mana asiri Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka rabbir hamhuma kama rabba yani sagira Allah ta'ala ka musu rahama kamar yadda suka kula da ni ina yaro karami yi wa iyaye addu'a wajibi ne ita ce kuma wasu yadda Allah ya mana Qur'ani ko da wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman duk iyaye sun shiga ciki wallazi na ja'u min ba'di wanda suka zo bayan suna cewa yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana Allah ta gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da kuma ƴan uwan suka riga mu da imani kaga wannan akan su Allah ta'ala yake magana dole kai wannan ka kyautata musu ka kuma yi addu'a Allah ya gafarta musu wannan sura wannan zai zama wannan hashir aya ta goma da za ka khairan haka ne kaga wannan ai misali ne sannan annabi ibrahim babansa ma fa bai imani da allah ba ya amince batacce ne amma gaba na hana shi roƙa mar gafara ya roƙa ko bai gafara ba me yace wa gafir li abi innahu kana min ad-dallin Allah ka gafarta wa babana amma iya cikin batacce. wannan wani sura zai zama suratul shu'ara bangaren ayar nawa karshen aya ta 86 da zaka Allah khaira kaga sai sai wa gifirli abi Allah ka gafarta wa babana amma iya cikin batattu saboda yayi addu'a baban ya shirbi shi amma duk da haka yayi addu'a har daga baya aka zo aka yi mai aka hana shi ga addu'ar annabi nuhu rabbi gifirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wala ta az-zalimina wala sura kenan sura nur aya ta nawa 28 kenan zai da ko na'am biyu birrul walidain afdalu min al biyayya zuwa ga iyaye falalassa ya fi fita taimakon addini ta kowane irin bangare ko ta bangaren wa'azi ko ta bangaren karantarwa ko ciyarwa fi da lillah ko kitali kowanne ka dauka biya zuwa ga iyaye ya fi shi don a ka'ida in an ce jihadi a musulunci ba wai yaƙi ne kadai ba saboda iya daga cikin abin da makiya musulunci suke dogaro a kai, duk inda ya ga kalmar jihadi sai wai an ce a kashe mutane wai gaya maka ma'anan kalmar jihadi shine taimakon addini in yau wani ya zo yana da bayi da lafiya ya ce a taimaka mar da kuɗi zai je asibiti nawa ne kuɗin dubu ɗari sai ka bashi mai kai jihadi kai in sunansa muhammadu ne jihadi ne in sunansa peter ne kai jihadi kai abin da kai abu musulunci haka ne don sai mai rasan adam kai so kai in ka ba da abinci ga wanda bai da shi mai kai inda ba su da makaranta ka je ka bude mai kai inda babu ruwa ka je ka ja musu ruwa ko ka musu rijiya mai kai wannan ba shine asalin ma'anar jihadi a musulunci amma maki musulunci sai ya dauki kalmar sai ya takura ma'anarta in ma ya ga dama sai ya gutsura farkonta da karshen sai ya dauki tsakiyarta so kowane taimakon addini biyayya zuwa ga iyaye na gaba gare shi wa a'ala maratibil jihadi fi sabilillahi ta'ala kuma dukkan hanyoyin taimakon addini biyayya ga iyaye shine a saman su li hadisi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi bin umar Allah ya kara musu yadda shi da babansa kada yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da amincin tabbata a gare shi yasta'dhinuhu fil jihad iya neman izinin sa ya fita gwagwarmaya na taimakon addini faƙala sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace a cikin hadisin Bukhari hadisi na dubu da hudu cewa a hayyun walidaka mamanka da babanka suna raye ko sun su sun koma zuwa ga Allah kala na'am ya ce eh suna raye kala sai fa fihi ma fajahid to ka cikin mamarka da babanka a nan ne gwagwarmayanka na addini zai kare matukar suna raye to mafi saukin hanyar da zaka bauta wa Allah shine ka je ga musu hidima akwai malami da ya karantar a jami'ar musulunci ta Madina babban malamin musulunci ne a duk duniya a da shi ya dauki lokaci mai tsawo bai aure ba da aka matsa masa mai dalili ce saboda hidima da yake yi masa ba zai ba shi daman yin aure ba a lokacin bai samu ikon yin aure ba sai bayan ma ta rasu saboda hidima da yake mata yana da arzikin da zai iya mata komai mai iya yiwa ne zai sa masa jirgin sama yawo da ita a duniya amma al'amarin da ya shafi kanta shi yake da kansa yake mata wanki ya goge kayanta ya share ɗakinta ya mata abun karyawa gaba ne da makaranta inda yake aiki shi na sai a masa amma nata yake da kansa saboda yana da shi biyayyar ma ya ma biya kuɗi a mata bai kai mukololwar biyayya ba so wani abin da ake karanta da mu shine duk yadda kake da arziki ba komai ne sai iyayenka wai ka biya kuɗi a musu ba akwai abin da da kanka za ka yi alhamdulillah Allah ya ji kan mahaifinmu ina da iyalai da 'ya'ya ina yi wa mahaifiyata wanki ina yi wa mahaifina wanki kuma ni ba na yi wa kaina amma ina musu har daga baya iyalai na ke karɓa su zo su wanke kayan amma ni nake ɗauka na wanke ni zan iya biyan nawa a wanke agogi amma na mahaifa na ina wanke musu wani lokaci zan yi tafiya sai a wuke nake dawowa gida daga inda nake aiki amma sai an tara kayan wankin su zo wanke daga baya iyali ta karbi wankin kayan mahaifiyata ni na wanke da mahaifina وفي لفظ li a cikin lafazin imamu رجل akbala نبي الله صلى sallallahu alaihi wa وسلم wa sallam wani mutum ya fuskanci annabi tsira da aminci tabbata a gare shi fakale ce ubayi hijira manzo zan maka mubaya'a zan maka biyayya akan hijira duk inda kai hijira kake mu ji za mu je wal jihad da kuma gwagwarmayar taimakon addini abu ta zai al'ajira min Allah kuma ni ina neman lada a wurin Allah kala sai ce fa min walidai ka ahadun hayyun gabanin ka zo duk inda na hijira ka bi ni a cikin iyayenka akwai wanda ke raye kala na ambal kila kuma yace eh haka ne bal duka biyu ma suna raye da mamana da babana suna raye in ji sahabin radiyallahu anhu fa kala sai ce tabuta zai al'ajira min Allah shin kana neman lada ne a wurin Allah na hakika ba ka zo ka burge ni ba yace na'am kada na'am a wurin Allah nake nema kana sai yace farji koma ila ka zuwa ga babanka da mamanka fa ahsin kuma ka kyautata wa rayuwarka da su wannan shine abin da zai sa Allah ya da kai ba ka dawo ina ka zauna ba annabi ya ce ya koma wajen mamarsa da babansa ba wai da wajen yin halitta ya jira da shi ba to a yanzu don ka tattare ka a masallacin anguwarku kamar mamar ka sai ta yi wanki sai ta yi sharan ɗakinta anguwa ma ba wanda za ta aika sai ka yi mai kai kana masallaci wani usabanci take ba a hana ka da masallaci sai ka zo ka babu akwai aikin da zan miki in ba haka ba zan je masallaci eh kai mun shara kai kaza kaza in ka yi ka gama akwai wani bayan wannan eh to zan je masallaci ina haddan qur'ani bayan awa biyu idan na dawo na karar bincika ko akwai wani aiki yayi eh ka je ka Allah ya maka albarka to wannan Allah ya maka albarkar da ta faɗa ya fi duk a tara limaman duniya adana harami su zana sauke qur'ani suna maka addu'a ko da ku ba su da izu ɗaya a bakinta kawai ta ce Allah ya maka albarka wallahi zai la ilaha illa huwa akwai mutumin da ya maru wasu akan matarsa uwar ta zo ta rasu shi ya rasu daga ya matar ta rasu hannu ya uwar suke musu da matarsa musu yake karewa ya ce wa matar ta yi shiru ta ya ce uwar ta yi shiru ta ki sai maru uwar saboda irin jinkai na uwa sai take cewa ni ba marin ya dame ni ba ya mari ni ne a gaban kishiyata da ya sa ni a ɗaki yadda ke ni ba mai jin labari akwai wani mutum da aka yi yana cikin tabi'ai maybe kuna jin sunansa uwaisul qarani da ake ce masayyid tabi'in uwaisul qarani tabi'i ne a magana mafi inganci amma an haife shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai game da manzon Allah ba me ya hada shi game da manzon Allah saboda tsabar biyayya da hidima da yake yi wa babarsa babansa ya rasu mamar ke rayu akan wannan bai samu ikon ya bar yaman ya zo garin makka ko madina game da manzon Allah ba har manzon Allah ya bar duniya kuma yana so ya zo ya ganshi kamar yadda abu nu'aym ya kawo cikin kilatul awliya a littafi na biyu nan ba na 87 yace akan wannan ne ya rayu da annabi duk shekarun da aka ma bai ta gaba da manzon Allah ba saboda me saboda hidima wa babarsa babarsa sayyidina umar fa duk karfin imaninsa da kokarinsa na addini manzon Allah ya masa wasiya da cewa wani mutum zai zo shi sunansa uwaisul qarini in ka gamu da shi ka roƙa ka roƙe shi roƙa maka Allah ya gafarta maka sahabbai ake wa wasiya tabi'i zai zo in kun ci karo da shi ku roƙi addu'arsa ka duba hadisin ya cikin sahih muslim hadisi na 2542 manzo Allah sai ke cewa ya ati alaikum uwais bunu amir asalinsa uwais sunansa uwais bunu amir bunu juz bunu malik al-muradi al ya al-yamani annabi yace ya'ati alaikum uwais bunu qar min amdadi ahli al-yaman lahu barasun fabara'a minhu illa a dirhamin lahu walidatin wa huwa biha Lau aqsama ala Allah la abarra fa an tastaghfir la faf'al annabi sun yake cewa sahabbansa wani mutum zai zo muku daga kasar Yaman daga cikin Murad daga cikin Qaran sunansa Uwai bin Amir zai zo ya taba samun cuta na baras ne baras da Hausa kuturta haka kamar kuturta ko kuma kazuwa haka ya warke abin da ya saura a jikinsa bai bace ba shine kwatankwacin girman dirhami kamar ka ce kwatankwacin sile irin na da akwai taban a wuni shi bai bace ba baya ga wannan siffarsa mafi girma shine yana da biyayya zuwa ga mamarsa huwa barrun liwari da yana da biyayya zuwa ga mamarsa a kan biyayya gare ta manzon Allah aka aiko shi ya zo makka ya koma madina wais bai samu gamuwa da shi ba me dalili ba zai iya tafiya ya bar ma masa bai mata hidima ba zai zauna ya dafa mata abinci ya wanke mata kayanta tana da bukatar banɗaki ya kai ta banɗaki ta biya bukata ya mata tsarki ya fito da ita akan wannan har manzon Allah ya koma ga Allah ba kuma ya imani da shi annabi yake cewa sayyidina umar da sahabbai law aqsama ala allah la abarra ba ma addu'a ba idan ya ga dama yayi rantsuwa yayi takife yayi rantsuwa duk abin da yake zai faru sai Allah ya aukar da shi idan ya kalli sama ya ce wallahi wallahi duk bishiyoyin anguwar garin abuja wallahi sai sun faɗi yau yau ba za su kwana in ya faɗa wallahi allah zai kare duk bishiyar da ke abuja ba wata ya ce allah ka kare bishiyoyin ba idan a rani ya kalli sama ya ce wallahi a nan gaba minti uku Allah sai kayi ruwa wallahi Allah zai yi ruwa su bayan Allah ba sai sun ce Allah ka ba mu ruwa ba idan ma suka rantse don Allah ya barrantar da su ya nuna iya tare da su duk abin da suka faɗa haka yake faruwa annabi ya ce idan zai yi rantsuwa akan abu wallahi zai faru kawai ya ce wallahi gobe kaza sai ya faru Aya akwai wanda yana masallaci mazan Allah a zamanin tabi'ai sati ake ana du'a wadda iska ba a yi ruwan sama ba fari ake amfanin gona duk ya lalace muhammad bin munkadir rahimahullah ke ce ina zaune a masallaci a masallacin madina masallacin manzo Allah wani mutum ya shigo yana shigowa masallacin ya daga hannu yayi nafila da kabi sai koma gefe bai ganda ba bai san na ganin sa ba yana idan da sallah yace ya Allah mutanen garin annabinka mutanen garin Madina sun roke ka ruwa yau Allah sati guda suna yi sun yi addu'a sun yi sallah jiya shekaran jiya sun yi sati guda suna Allah baka ba su ruwa ba wallahi Allah sai ka musu ruwa wallahi Allah sai ka musu ruwa yace wallahi iya fada ka sai ce wani mahaukaci ne yake cewa sai Allah ya ruwa mu da muke ta muke ta roƙo kuma yazo ya ta kife wani ma ya kansa kace sai ya yi ruwa mu muna ta lallaba muna ta istighfari abu ya ji zuwa kai zaka samu a rikici yace ina ce nace wannan mahaukaci ne kace sai Allah yace wallahi ina mamakin sa bai sauke hadu ba sai ga ruwan sama ya sauko shi yasa magabata malamai in a rani aka yi ruwa sai a ce watakila wani bawan Allah ne ya rantsuwa haka kawai wani bawan Allah a Abuja ko a Yanya a tsakiyar rani sai ce Allah wallahi sai kai ruwa daga nan zuwa sallar azhar kuma sai ayi ruwa in kuma aka yi sai ce wallahi Allah zaka dauke gabanin la'asar kuma sai ya dauke to shi haka kuwaisul Karim yake tabi'i ne bai fa samu yayi hijira ya zo Makka da Madina ba sai rayu da manzon Allah amma saboda biyayya wa babarsa ya kai wannan matakin annabi ya ce sayyidina umar in ka ci karo da shi ka roƙe shi ya roƙa maka Allah ya gafarta maka shi addu'arsa kawai duk abin da ya roƙa wurin Allah kawai ya auku ne kuma sayyidina umar ya gama da shi daga baya ya roƙe shi addu'a da sahabbai kuma suka yi ta roƙonsa kuma ba kowa bane in ka gaishe a zahiri in ka ganshi a zahiri rubba ash akbara law aqsama ala Allah da abarra wani ma zaka ga kayansa aka baka kyauta ma baka bukata amma a wurin Allah babban mutum ne ba walakantacce bane a wurin Allah sune ɗan gata dan babu gata da ya kai gatan wurin Allah ba gatan duniya ne gata ba gatan wurin Allah shine gata amin ya rabu قال ابن حجر رحمه الله ibnu hajar Allah ya maka rahama yace ce, wa in kana laka abawan fabalik juhudaka fi birrihima wal ihsan ilaihima idan kana da mama da baba ka je ka kai makura wajen kyautata musu da yin nagarta zuwa gare su fa inda zalika yaqumu maqamal jihad saboda wannan a wurin ka shine taimakon addinin ka na kololuwa li'anna al-murad bil jihad fil walidain abunda ake nufi da jihadi a iyaye bazalul juhudi shine ka kai kololuwa na kokari wal was'i da yalwata musu wa tsaka fi birrihima ka kuma kura namba na kyautata musu wani ahammiyati zalika bainal ulama saboda muhimmancin wannan a wurin malamai annahu lalle shi la yajuzu baya halatta al fita lil jihad dan gwagwarmayar addini illa bi iznil abawaini sai da izinin mamarka da babanka bi sharti ay la ay yakuna muslimaini da sharadin dai su musulmai ne li'anna birrahuma fardu aini saboda musu biyayya farilla ne na wajibi a kanka kai kadai wal jihadu fardu kifaya duk wani nau'in taimakon addini kuma farilla ne na kifaya idan wasu sun yi sun sauke sun dawoke wasu wato an ce fardu ain shine individual responsibility kowa a kansa wajibi ne wa iyaye amma taimakon addini fardu kifaya ne idan muna buƙatar masallaci a nan mu gina ana neman taimako sai wani mutum da ya zo ce duk tausi'in masallaci da makaranta da ake so a yi na wuce ya ɗauki nauyi to anan ya sauwaƙe mana idan kuma muka haɗu ba a samu wanda ya ɗauki nauyi ba duka muka gagare su a wurin Allah duk mun yi laifi shi fardu kifaya dole sai kun haɗu kun yi in ba a samu mutum da ya muku ba fardu ayin kuma shine wajibi ne akan kowa sallan isha idan dai ban ɗauke maka ba in kai baka ɗauke mini ba to haka biyayya ga iyaye take idan wanka ya bai dauke maka ba idan kanin ka ya bai dauke maka ba kai ma sai ka musu biyayya gwargwadon abin da za ka iya shi ma ya gwargwadon abin da zai iya fa inna ta'ayyin al-jihad wa kana fardu ayn bila idhn saboda shi ta'ayyin al-jihad in ya zama fardu ayn shine yake zama babu neman izini shi gwagwarmaya kenan ta kowane bangare na taimakon addini li'anna al-jihad asbaha fardan ala al-jami don a lokacin ya zama fard ne ala al-jami imma bistin farin imam ko li shugaba ne yace ku fita ku yi kaza aw hujumul adu ko abokanan gaba ne suka auka muku ala bilad akan garuruwan ku wajibi ku kare garin ku aw al-hudur as ko kuma safu ne ya halasto so anan yakan zama fardu ayi amma in dai fardu kifaya ne to a ka'ida kowane irin taimakon addini biyayya da yi wa iyaye hidima ya fi shi muhimmanci a wurin Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam Дают. Дают.